العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إله الأولين والآخرين الحمد لله الذي لم يزلل من كان معه الحق وإن كان فرضا ولم يعزز من كان وليه شيطان وإن كان معه الأنام طرا والصلاة والسلام على المصطفى الكريم الذي تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شاتقص قوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1432 a wannan gari na Kaduna a wannan masallaci Masjid Ahlul Bait wa Sahaba a wannan unguwa ta mu ta tudun wada a Hausawa Road a daidai wannan lokaci muke gabatar da abin da ya sauwaka na bayani akan littafin Allah Allah muke roƙo abin da muke karantawa kada ya sa ya zama musiba a kanmu a jiya muna cikin wannan sura ta bakara mai albarka a inda muka kwana inda Allah ramma zai karanta daga inda muka tsaya mu ci gaba kafin nan akwai wani da ya rubuto tambaya na riƙe tambayar cewa yana tambaya akan waye abdullahi bin saba'i da wannan bayani ne dai sai dai gobe in Allah ya kai mu in masa ishara zuwa ga littattafan da malamai suka bayani akan waye abdullahi bin saba'i da aqidar shi da kuma bayanin da malamai suka yi akan wato shi abdullahi bin saba'i da yanzu da za mu buɗe bayani in bayanin ya shiga gidan rediyo sai a ce mun zagi aƙidun wasu ko saboda ka halatta guda zamu iya yi akan waye abdullahi bin saba'i amma ma yi ishara zuwa ga littattafan akwai malaman da suka yi littafi sukutum akan abdullahi bin saba'i shaksiyatuhu cewa da gaske akwai shi don wasu sun yi ta kokarin cewa su karyata ba wani mutum a duniya abdullahi bin saba'i domin in suka yadda akwai mutumin to abin da zai faru daga baya shine aqidar da suke kai zai tabbata cewa abdullahi bin saba'i shi ya kafa in ko ya tabbata abdullahi bin saba'i ne ya kabata to aqidar yahudanci ne gaba da bayanta kuwa shi yasa suka yi ta kokarin cewa ba wani abdullahi bin saba'i abdullahi bin saba'i akwai shi saboda haka sai gobe idan Allah subhanahu wata'ala ya ainihin wato kai mu akar maka Allah bismillah أعوذ billahi minash الشيطان rajim bismillahir rahmanir rahim ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم allah subhanahu ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون الله سبحانه min ta ta kharasta ka ka fita daga garinku kadin faru wani gari fa fawalli waje haka shatar almasjidil haram to idan za ka yi sallah yanzu ka fuskantar da ka ta kalli ɓangaren masallaci mai alfarma shine ɗakin ka'aba sannan wa haifu ma kuntum sauran al'ummomin musulmi na duniya duk inda suka kasance wallo wujuhakum shatarahu su ma su fuskanto da fuskokinsu su kalli ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala mai alfarma shine ɗakin ka'aba sai Allah ya ce mun yi haka ne Allah ya kuna linnasa alaikum hujjatun saboda ya kasance mutane kada ya kasance mutane suna da wata hujja a kanku sai ya ce lallabi na balamu, sai dai wanda suka yi zalunci daga cikin su mutane ɗin. da haka falata takhshawhum kada ku du tsoron su wa shauni ku du tsorona wali utin ma ni'amati alaikum saboda ni ne na cika ni'imata gare ku don haka ni na fi cancanta ku du tsorona kar ku du tsoron wani na wala allakum tahtadun kuma na ba ku wannan umarnin ne ku kalli ɗakin ka'aba a matsayin alƙibla don ku kasance kuna kan shirya wannan shine umarni daga cikin umarni da Allah subhanahu wa Ta'ala ya ba mandan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa annabi wa min haythu kharajta ta inda ka fita ka bar garinku ka je wani gari idan za ka yi sallah sai Allah ya ce wa annabi fa walli wajhaka shatr al masjidil haram dan haka inda in ka tashi za ka yi sallah duk daga inda kake to in da ka yi sallah ko kai kaɗai ne to Allah ya ɗora ma mutum ya fuskanto ɓangaren alƙibla ta ɓangaren masallaci mai alfarma shi ne ɗakin ka'aba wannan umarnin Allah ya yi magana da annabi shi sa ya ce wa min haithu kharajta sauran al'umma kuma sai Allah ya ta'ala yake ta wa haithu ma kuntu. sauran mutanen duniya duk inda kowa yake na haka fa wallu wujuhakum shatarahu duk wanda zai bauta ma Allah ibada ta sallah Allah bai yadda ba ya kalli wani waje a matsayin alƙibla in ba ɗakin ka'aba ba saboda me sai Allah ya ce li Allah ya kuna linnasi alaikum hujjatun an ce ku kalli ɗakin ka'aba ne saboda kar ya kasance mutane suna da hujja akan ku waye mutane anan malamai na tafsiri suka ce an yi maganganu guda biyu da annasu mutane da Allah yake magana na farko su ne ahalul kitabi li'alla ya kuna linnasa alaikum hujjatun su ne ahalul kitabi kar ya zamanto ahalul kitabi suna da wata hujja a kanku abdullahi ɗan abbas da abu aliya da qatada da mujahid suka faɗi wannan cewa mushrikai na larabawa da kuma ainihin wato siddi da malaman shi su ma sun faɗi wannan sai ibnu jauzi a cikin littafin shi zadul masir fi ilmin tafsir yake cewa faman qala bil awwal wanda ya magana ta farko ya ce ana nufin la'alla ya kuna linnasu alaikun hujja su ne yahudawa sai ya ce in ki jadu ahalul kitabi annahum qalu linnabi sallallahu alaihi wasallam su yahudawa sun faɗawa manzon Allah sun ce masa malaka tarakta qiblat baitul muqaddas me yasa da ka kalli baitul muqaddas wata goma sha shida ko sha bakwai yanzu ka bar baitul muqaddas ka daina kallon shi a matsayin alƙibla in kanat dalala idan kallon da ka yi ma baitul muqaddas kana sallah in bata ne faqad dinta Allah biha ai ka bauta ma Allah da wannan abin da kai na tsohon watan nan wa in kanat huda in ko shiriya ne to faqad naqalta anha yanzu ka ciranta ka bar wannan wajen ka tashi daga kan shiriya ka koma mi ka koma bata wannan shine tambayar da suka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shi yasa sai Allah yake cewa mun ce ya kalli ka'aba ne a matsayin alƙibla saboda umarni daga wajen Allah yake zuwa ba ku kuke ba da umarni ba Shi ne Allah ya kuna linnasa alaikum hujjatu don malamai sun ce sun karanta a cikin littattafansu annabin da Allah zai turo na ƙarshen zamani ba yadda za a yi wato baitul muqaddas ya zamanto ita ce alƙibla shi ta dindindin inda zai zama alƙibla shi ne ɗakin ka'aba inda annabi ibrahim nan ne alƙibla shi shi yasa Allah ya ce wa ma ja'alna alqiblata allati kunta aliha illa alama man yattabi'u rasula mimman yanqalibu ala aqibaihi ai ba mu sanya alƙibla ba muka ce ka kalle ta mun yi ne dan mu jarraba mu ga waye zai bi ka waye zai ki ka to suna ganin cewa lallai inda annabi ya dawwama ya ci gaba da kallon baitul muqaddas a matsayin alƙibla. to wannan zai musu wani alam cewa lallai ba shi ne annabin da Allah zai turo ƙarshen zamani annabin da Allah zai turo ƙarshen zamani alƙibla shi ta dindindin ba baitul muqaddas bane ba ka'aba bane shi yasa da ya kalli baitul muqaddas din na wani lokaci sai Allah ya ce to ya dina ya isa ka ya dawo ya ci gaba da kallon ɗakin ka'aba dama nan ne alƙibla shi wannan Allah ya yi shi a matsayin jarrabawa ne dan Allah ya ga waye zai bi shi waye kuma zai ƙi bin shi sannan a atada yake cewa su kuma kafiran maka a lokacin da abin ya faru sai suka ce ishtaqqa rajulun ko ishtaqqa rajul mutumin yayi begewa kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ila baiti abihi wa dini qaumihi tunda da ya je garin Madina ba ya kaurace ya daina kallon ɗakin Ka'aba har wata goma sha wani abu to da manzon Allah ya dawo ya ci gaba da kallon ɗakin Ka'aba sai suka ce yawa ai ba dai ya dawo daga yana kallon ɗakin Ka'aba ba to aikin da ma ka ga ya dawo yana kallon ɗakin kaba to a hankali a hankali bautar gumakan ma da guda su ya dawo ya ci gaba da yi kamar yanzu nan mun karanta a hadisi a umdatul hakam annabi ya yi bayanin cewa a jinkirta sallah in ana tsananin zafin rana ba haka ba ne yanzu inda rana za ta zo tana bala'in zafin rana sai mu ja sallah mu ɗauke ta daga karfe ɗaya sai mu kai ta karfe ɗaya da rabi ko biyu saura mai mutanen za su ce ya kula lin ya kun hujja ta ce to ka gani ko ai tun da kaga sun fara sallah karfe biyu a hankali sai sun dawo ɗari kan mawallaye li Allah ya kula lin nasu alaikum mi hujja eh, li Allah <laughs> haka za su faɗa to saboda haka sai yake cewa magana ta biyu wa man qala bisani qala ihtijajul mushrikin annahum qalu qad raja'a ila qiblatikum wa yashku huwa yushku annabi yayi kusa an yauda ila dinikum tunda yana kallon wannan alqiblan to alama ne cewa ya kusa alama masu ya dawo bauta gumaka shi yasa dan adam babu yadda za ka iya mai sannan ka doje ma wani abu kuma sannan ka faɗa ma wani abu akwai wata kissa ta luqmanul hakim da ake kawowa cewa suna tafiya da shi da yaron shi akan jaki sai suka wuce wasu mutane sai aka ce kaga wasu mutane mara imani in ban da rashin imani yanzu wannan yaron da wannan da jijjakin da suka hau sai ce to abin da za a yi sauka su yaron ya sauka suna tafiya aka wuce wasu mutanen wasu ka ce kai kaga wani tsoho mara imani ai kamata ya shi ya haƙura yaron ya hau ya ce to abin da za a barin sako kai zu hau suka hau yaron ya hau shi dattijan yana jin dakin aka ƙara wuce wasu mutanen suka ce kaga wani yaro mara imani farin gashi a rana baƙin gashi a inuwa sai ce to abin da za a yi sauka da ni da kai don mu ja dakin a huta <laughs> sai suka jajakin da suka jajakin suka wuce wasu mutane aka ce kaga wasu mutane mahaukata kuma Lai Allah ya kuna lin nas alaikum min hujja dissan da ka guje mu wani abu to wani kuma lokacin ya samu abin da sai yayi magana ko to sai Allah ta'ala yake cewa wato li Allah ya kuna lin nas alaikum hujja saboda kada ya kasance mutane suna da hujja akan ku shine illal ladina zalamu mafi yawancin abin da malamai suke hawa na tafsiri cewa illal ladina balamu minhum sai wanda suka yi zalunci daga cikin su shine kafiran makka sune illal ladina balamu da yawa wasu daga cikin malamai sun yi kokarin suna cewa wato illa din zai iya zama harafi ne na atsafi ba istisna'i bane to amma gaskiya ibnu jarir tabari a cikin tafsirin shi yayi bayani dogo ya kawo ka'idoji na larabci cewa babu yadda za a yi ba wata ka'ida ta istisna'i da ya gabaci wannan ballantana wannan na biyun ya zamanto badali na wannan na biyun da ya zo ya ce ba zai taɓa zuwa ba haka kawai harafin nan ya zama illa ya zamanto harafi na ainihin wato atsufi wanda yake son bayani zai iya koma tafsirin ibnu jarir tabari sai ya je ya duba ya gani sai Allah ta'ala yake cewa fala takshawhum kada ku ji tsoron su kada ku ji nauyin su kenan wannan ka'ida ce duk abin da ya shafi gudanar da al'amarin Allah karka ji nauyin kowa ka ci gaba da yin kayanka sannan Allah ya ce wa shauni ku duk tsorona domin Allah huwa ahalul taqwa wa ahalul maghfira shi ya fi cancanta a ji tsoron shi domin shi yake yin gafara wani wajen yace a takshawna fallahu ahaqu an takshahu in kuntum mu'mini dan haka yace wali utimma ni'mati alaikum saboda na cika ni'imata a gare ku wala allakum tatadun kuma dan ku kasance a kan shirya shi yasa ni Allah subhanahu wa ta'ala nake ainihin wato baku wannan umarnin daga ainihin wato wajena to bin umarnin Allah shi yake sa dan adam ya zauna kan shirya saba masa shi yake sa dan adam ya zauna akan ainihin wato bata kuma in mutum Allah ne ya baka umarni ya ce ka yi abu wani lokaci za a yi zagi za a yi hayaniya to da zagin da hayaniya da za a yi na kwana biyu ne za a dina shi yasa na na Aisha take cewa da manzon Allah zai ɓoye wani abu da Allah ya saukar masa da ya ɓoye matsalar zaidu bin harisa da zainab binti jahash domin yaro ne ya taso a ƙarƙashin shi wanda a farko ma ba a san shi da zaidu bin harisa ba zaidu bin muhammad ake kiran shi zaidu bin harisa yaƙi aka yi a garinsu da aka yi yaƙi bayan an yi yaƙi sai aka zo aka sai da shi a garin makka a matsayin bawa wanda ba bawa ba ne sai ya zamanto wanda ya sai zaidu bin harisa daga ciki akwai wato dan uwa ne na khadija sai ya ya ɗauki zaidu bin harisa ya ce ya ba na na khadija zaidu bin harisa kyauta a wannan lokacin daga baya sai auratayya ta haɗa su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda an san zaidu yana daga cikin wanda suke tafiya tare da annabi a harkar kasuwanci sanda baban shi yake ta nema yake ta neman zaidu sai wani mutum ya bashi labari cewa ai ya zo garin maka ya ga zaidu da ya taso da kuɗaɗe masu ɗimbin yawa ya zo garin makka ya zo inda mandan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ɗana ne na zo da kuɗi ina so zan fanshi ɗana mandan Allah yake ce masa ai ka zo gidan da ba a karɓaffansa idan kana son ɗanka ɗauki gashi nan ku tafi ya kama hannun zai ya ce zo mu je ya ce a'a baba ba zan bi ka ba ya ce mai dalili ya ce domin kai uba ne kawai manzan Allah kuma uba ne da ƙari yadda annabi zai mu'amalance ka babu wani mutum da zai iya maka irin wannan mu'amalar a duniya ko babanka ne anas bin malik ya ce ya zauna gidan annabi shekara goma ya ce cin da yake a duniya bai taba ganin mutum kamar manzan Allah ba kuma babu idan annabi ya aike shi ya je ya ga dandazan yara sai ya ajiye abin aikin sai ya tsaya ya shiga zuban yara sai a shiga a ta wasa in annabi ya ji shuru shuru bai shi ba sai ya fito sai ya je ya karɓo abin da zai karɓo ya wuto shi yana wasa ya zo ya zauna a gida kuma ya ce manna Allah bai taɓa ce min ba ina ka tsaya mai faru kai yanzu ka dawo baka da mata kana goro ka tura yaro ya je siyo ma abinci ya ji ya ga dandanan yara ya ajiye kwanan da kuɗin ya shiga ana wasa yunwa ta kama ka ka tashi ka je ka biya ka gan shi a zugan yara ana wasa a yana ganin mafi sauki ka faffasa mai baki wallahi amma ya ce annabi shi yasa ya ce shi annabi uba ne da ƙari don haka ba zan bi ka ba gaskiya in dai kana so duk sannan kai bukata ka zo ka gani ni ma in na gada dama sai in tashi in in kai maka ziyara haka kuma aka yi bayan an rabu a farko a makka ba a san shi da zaidu bin harisa ba sai zaidu bin muhammad da ya zo yana son aure yana son zainab binci jahash ita kuma zainab binti jahash ba ta son shi domin zaidu asalin shi bawa ne aka yanta shi ita kuma ya ce da ta ja yan uwanta suka ja a kanta Allah ya saukar da wama kana li mu'min wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakula lahum al-khiyaratu min amrihim daga baya bayan an zo an yi auren sai ana yawan samun matsaloli sai ya zo ya kawo wa manzon Allah complain ga abin da ya faru manzon Allah sai ya ce masa amsik alayka zawjaka wattaqillah ka riƙe matarka ka tsoron Allah to bayan an yi wannan shikenan sai daga baya sai Allah ya ba annabi umarnin cewa saboda yana so ya bata wancan abin da suke na tabanni shine ɗa ba naka bane sai ka riƙe shi ya koma ɗanka ta yadda in kan mutu ma zai iya gadon ka sai Allah subhanahu wata'ala ya ba da umarnin cewa zaidu ya sake ta manzan Allah ya aura zaidu ya sake ta manzan Allah ya aura shi yasa a cikin matan manzan Allah ita kadai ce Allah ta'ala yake zawwajana ka ha mu ne muka aura maka ita manzon Allah auren daga saman bakwai aka dauro auren Allah ya ce zawwajana ka ha sai yace li kai la yakuna alal mu'minina harjun fi adi fi adiya azwajihim ko to saboda haka wannan kadiyan ne ta ja a daidai wannan gabar Allah ya kira sunan annabi Muhammad yace ce ma kana Muhammadin aba ahadin min rijalikum annabi muhammad ba baban kowa bane daga cikin ku walakin rasulullahi wa khataman nabiyyi shi mandan Allah ne kuma cikamakin annabawa ne dan haka har daga karshe Allah yake su annabawa alladhina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah su ne wanda suke isar da sakon Allah Allah kaɗai suke jin tsoro banda Allah ba sa jin tsoron kowa to mu ma a matsayin mu na mabiya annabawa haka ya kamata mu zamanto fala takhshawhum wa khshawni kada mu ji tsoron kowa mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala sannan Allah ya ce wali utimma ni'mati alaikum saboda in cika ni'imata da ni a gare ku wala allakum duna dan ku kasance akan shirya babban malami Allama ibnu kasir a nan wajen yace takarari maimaitawa da Allah ya cewa har su uku yana maganan cewa fa walli haka har su uku yace haza amrun salis min Allah ta'ala wannan umarnin da Allah ya guda uku daga wajen shi bistiqbalil masjidil haram da a kalli masallaci mai alfarma min jami'a qataril ard daga gabaki ɗayan kowane irin bangare na ƙasa qad ikhtalafu fi hikmatin hadha malamai na tafsiri sun ƙara wa juna ilimi dangane da hikiman da ya sa Allah ya wannan takararin har maganganu guda uku faƙila wasu malamai suka ce Allah ya kawo ta akidin ne ya maimaita su uku saboda me li'annahu awwalu nasir saboda shine farkon nasir da mansub da aka samu waka a fil islami alama nassahu alama nassa fihi ibn abbas wa ghayruhu shine farkon nasir da mansub da ya faru akan abin da abdullahi dan abbas ya nassanta ya tabbatar da shi wakila wasu malamai suke cewa bal huwa munazzalun alal ahwal ba maganan nasir da mansu an saukar da abin mataki mataki hali bayan hali ne fal amrul awwal umarni na farko da Allah ya ce wa min haythu kharasta fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram sai suka ce wannan umarnin na farko liman huwa mushahidul ka'aba ga wanda yake yana wajen ka'aban ne sannan suka ce umarni na biyu liman huwa fi makka ga'iban anha ga wanda yake ba a cikin makka yake ba ya bata ya bar wajen makka ne wasalis na uku suka ce liman huwa fi baqiyatil buldan ga wanda yake sauran wasu garuruwan ne hakaza wajjahu fakar ar-razi haka al fakar fakhruddin razi ya kawo wannan wa qala al-qurtubi al mai jami'ul bayan yake cewa ko jami'ul ahkam al-awwalu liman huwa bi makka umarni na farko ga wanda yake makka wasani liman huwa fi baqiyatil amasin ga wanda yake sauran garuruwa wasalis liman kara min asfar na uku ga wanda ya fita matafiyi ne ورجح هذا الجواب القرطبي الإمام القرطبي يرجح wannan bayanin cewa babu maganan nasir da mansuk a wannan aya yace wa innama zukira zalika li ta'alluqihi bima qablahu aw ba'dahu min as-siyaqi wanda yake son bayani sai je ya duba tafsirin Fakhruddin Razi zai ga ya kawo maganganu masu yawan gasken gaske akan wannan kadiyan yana nan sama da mujalladi 15 sai je ya duba ya gani sannan Allah ya kama kamami. أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون الله تعالى يتي كما أرسلنا فيكم رسولا kenan kamar yadda ne ni'ima a kanku kamar haka ne na turo manzo a cikinku. malamai suka ce idan al-muqami ne na al-ihtijaj kafa hujja idan Allah ya kawo fi'ilin arsala to kuma yakan kawo shi da ila ne shi yasa Allah ya ce inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula saboda maqami ne na ihtijaj amma maqami na wanda ake tunatar da kai an yi ni'ima sai Allah ya yi amfani da arsalafi shi yasa nan yace inna arsalna ilaykum rasulan ko inna arsalna ko kama arsalna fikum rasulan kamar yadda muka aiko muku manzo sannan manzon sai yace fikum a cikin ku sannan minkum annabin daga cikin ku yake ku mutanen makka kun san shi kun san nasaba shi kun san gidan da ya fito kun san mutuncin shi da kamewa shi bal ku da kanku kuka sa masa aminu saboda kyawun halin shi da ɗabi'a shi da ainihin wato kyakkyawan halin da yake da shi sannan Allah ya kawo shi na kira don ya nuna darajar manzan ta musamman ne kamar yadda ya ce a kuma rasulun min An kuma azizun alaihi sai ya ce rasulun wannan na kira ne don a nuna darajar annabin wata daraja ce ta musamman sannan Allah ya ce ya tulo alaikum ayatina annabin ya zo yana karanta muku ayoyinmu mun ce idan an ce tala ya tilo karantawa akwai bambancin karantawa da kuma a taalim shi karantawa a karanta karatun ka iya karatun ta'alim kuma a zo a yi maka bayanin abin da karatun ya kunsa sannan Allah ta'ala ya ce wa yuzakkikum kuma annabin ya zo yana tsarkake ku daga duk wata ɗabi'a mara kyau don mutane ne kowa ya san yadda larabawa suke Allah ya ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina id ba'asa fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin suna cikin bata batan ma Allah ya ce a bayyane ki sannan Allah ya ƙara cewa huwa allazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa in qablu fi shi yasa wani wajen Allah ya ce kitabun anzalnahu ilayka ga littafi nan mun saukar da shi zuwa gare ka saboda me litukhrijan nasa min al-zulumati ila an-nur saboda ka fitar da mutane daga duhu zuwa ga haske shi yasa saboda duhun suna da yawa sai aka ce zulumat Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min al-zulumati ila an-nur saboda duhun suna da yawa shi yasa Huzaifa al-Yamani yake cewa kanan nasu yas'aluna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama anil khairi mutane kowa in yazo sai tambaya annabi me za a samu alheri yace wa kuntu as'aluhu an sharri ni kuma tambayar annabi nake dangane da sharri amma me yasa sai yace makafata an yudirka ne saboda ina jin tsoron kada sharrin ya raske ni dan haka wani malami yake cewa alimtu sharra la li sharra lakin litawaqi wa man lam ya'rif sharra min alkhair waqa'a fihi na san sharri ba dan in yi sharri ba dan in kare kaina daga sharrin shi yasa in annabi ya faɗa abu wani lokaci sahabbai suna da zaka'i in ya faɗa abubuwa kawai sukan yi ƙoƙari su gane mai kyan ne duk abin da ba wannan mai kyan to sai sa shi yana daga cikin mara kyau da ya ce al'umma shi za ta kasu gida saba'in da uku wani ba su tsaya suna tambaya to da wacce da wacce ce ba kawai tambaya suka yi wacce ce take kan daidai sai mannan Allah ya yi musu bayani ma ana alaihi yawma wa ashabi saboda haka malamai suka ce in ka cire waccan kwaya ɗin duk sauran ka sa su cikin saba'in da ukun nan suna ciki sasu cikin saba'in da biyu duka suna ciki ta shi sa sai ce na kasance kowa in ya zo sai a tambaya mai za a samu alheri ya ce ni kuma tambaya nake dangane da sharri ya ce faƙulti ya rasulallah inna kunna fi jahiliyatin wa sharri muna cikin jahiliya da da sharri mu ne tata kisan kai zina faɗa akan kabilanci wani in ya je kamo zomo wani ya kwace saboda wannan zumun sai a shekara arba'in da nan dangin da nan dangin ana rigima wani sai je yo sata idan wani ya je ya sata yana kallo dan uwan ya ya sata sai ya tsaya sai ce to yayi satan shi kadai ne barawo a nan garin wani kuma yana kallo in ya zo ya ga ana rigima da kai ba zai tambaya ba me ya faru zai shiga ne tukunan sai an gama bala'i sannan ya tambaya wanda Allah me ya faru ne ma tukunna ai ita ce jahiliyar jahiliyar to mutanen da annabi ya same su a irin wannan halin a madina ma da Allah ya aka zo ce musu yawa a tassimu bi hablillahi jami'an wala tafarruqu wadhkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'an da can kuma kiyin juna ne rigima ake da nan bangaren da nan bangaren fa allafa baina qulubikum sai Allah ya haɗa zukatan ku ta hanyar turo manzon Allah wa kuntum ala shafa hufratin minan nari da kuna gaɓar rami na faɗawa wuta abin da ya rage kai ku faɗa. fa an qada kun minha sai Allah ya curo ku daga faɗawa wutar ta hanyar aiku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine wayu zakihim an samu mutum zai iya auren matan baban shi qur'ani yazo yace wala tankihu ma naka aba'ukum minan nisa illa ma qad salafa innahu kana fahishatan wa maqatan wa sa'a sabila aka zo aka hana kaga wai zakkihim manzon Allah yana tsarkake su daga wata ɗabi'a mara kyau an samu mutum yakan iya kashe dan shi saboda tsoron talauci Allah ya zo ya ce qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana wala taqtulu auladakum khashyata imlaqin aka zo aka hana an samu mutum zai iya binne yashi da ranta qur'anin yazo yace wa idza bushira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bi ayumsikuhu ala hunin am yadsuhu fi turab Allah yace ala sa'a ma yahkumu wallahi masu yin irin wannan hukuncin akan mata yayi muni duk musulunci yazo ya hana maganan ƙarya da waye duk musulunci ya zo ya hana sai shi yasa cikin suratul isra'i da ta lissafo abubuwa tun daga wala tubaddir tabadira innal mubaddirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbih kafura aka zo aka yi maganan cewa in ma tu'ridanna anhum tiga rahmatin min rabbika tarjuha fa qul lahum qawlan maysura bayan an zo an yi maganan arziki aka zo aka yi maganan cewa wala taj'al yadaka magalulatan ila unjika wala tabsutha kullal basni fataqau da maluman mahsura aka zo aka fara maganan cewa wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq ko wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura aka zo aka yi maganan cin dukiyar marayu aka zo aka yi magana wala taqafu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula aka zo aka yi magana akan abu wala tamshi fil ardi marha innaka lan taqriqa al arda wa lan tabalugha al jibala min dula da Allah ya gama sai ce kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makaruha dukkan wannan abun kyama ne a wajen Allah duka Allah ya hana dan haka wayu zakkihim manzon Allah yana tsarkake su sannan wayu allimuhumul kitaba yana sanar da su wato littafi wal hikima da kuma hikima abinda littafin ya kunsa mun ce Imam Shafi ya ce duk inda aka yi maganan alkitabu kawo alhikima inda an ƙara na ta annabi ake magana to alkitabu din shine alqur'ani alhikima din shine sunnar da take bayani akan ƙur'ani. sannan wa yu'allimuhum wa yu'allimukum wannan annabin yana sanar da ku malam takunu ta'lamuna abinda ba ku sani ba wanda ya shafi al'ummomin da suka gabata na labarai mannan Allah sai ya zo ta ba su labari idan kayi kirki ne sai a baka labarin wani ya fi ka kirki in kayi tsiya ne sai a baka labarin wani ya fi ka wani ya fi ka tsira ko Allah ya magana wa adan wa da wa ta tabayyana lakum min masakinihim wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum an as-sabil wa kanu mustabsirin Allah ya ce mutane ne masu basira da tunani da hangen nisa sannan wa qaruna wa fir'auna wa haman wa laqad ja'ahum musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin da qaruna da fir'auna ko da hamana annabi musa ya zo musu da hujjoji sannan suka yi takabburanci suka yi girman kai a bayan ƙasa Allah ya ce wa ma kanu sabiqin ba su tsere mana ba sanda muka tashi hallaka su fa kullan akhadna bi dhanbi fa minhum man arsalna alayhi hasiba wa minhum man akhadathu sayha wa minhum man kasafna bihi al-arda wa minhum man aghraqna wa ma kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun wannan duk wa yu'allim wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamu annabi yana sanar da al'umma abinda ba shi yasa da Allah ya gama bashi labarin annabi nuhu sai ce tilka min anba'il ghaibi ha ilayka ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hala fasbir innal aqibata lil muttaqin in kai mai kuɗi ne kai kuɗi kai tsiya sai Allah ya baka labarin qaruna inna qaruna kana min qaumi musa fa faga alaihim wa atainahu min al kunuz ma inna mafatihahu لتنوء بالأسبة أولي القوة إذ قال له قومه la تفرع an zo an mai wa'azi an ce kada ya alfahari ya girman kai da abin da Allah ya bashi na dukiya domin inna Allah la yuhibbul farihi Allah baya son mutane masu alfahari da ya tashi sai ce inna ma utituhu ala ilmin indi ai wannan ya samu ne saboda wata falala da ke wajen shi Allah ya ce awalam ya alam anna Allah qad ahlaka min qablihi min alquruni man huwa ashaddu minhu quwwa wa aktharu jam'a wa la yus'al an dhunubihim almujrimun Allah ya zo ya ba da labarin akan karuna da kuma wancan mutumin da Allah ya ce wa darib lahum masalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabin wa hafafnahuma bi nakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a kiltal jannatayn wasu gonaki ne guda biyu Allah ya ce atat uku wa lan tablim minhu shay'a sun ba da amfanin ba su tauye masa komai ma sannan wa fajjarna khilalahuma nahara ga ƙoramu suna kokkuguwa a cikinta wa kana lahu samaru ga 'ya'yan itace فقال لصاحبه وهو يحاور انا اكثر منك مالا واعز نفرا نافيك كدي ونافيك جماعه يزي مس wannan alfaharin sannan ودخل جنته jannata wa لنفسه قال ما اظن qala ma هذه an da abada yace shi bai tsammanin wannan duke tashi za ta yi kariya sannan yace wa ma adunnu sa'ata qa'ima yace kai ne wannan kiyama da ake magana ban dauka gaskiya bane fa in ma da gaske ne wala irditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba e kaga yana nafi ka anan yace eh to wallahi alayaran ma sai nafi ka qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiru akfarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma haka ayi ta bashi labari to saboda haka wannan shine wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamu saboda haka Allah yace fadkuruni fadkuruni أذكركم واشكروني ولا تكفرون نعم يا sai Allah ta'ala ya ce tutun da haka ne faskuru ne ku ambace ni abdullahi dan abbas da eh, sa'idu bin jubair suke cewa faskuru ne bi ta'ati ku ambace ni ta hanyar yi min da'a in na sa ku na ce ku yi abu ku yi in na ce ku bari ku bari me zai faru jawabu talab shine azkurkum azkurkum shine Allah yace ni kuma zan ambace ku da gafara ta kenan fazkuruni ku yi min da'a ni Allah ta'ala in nace ku yi abu ku yi in nace ku bari ku bari me jawabu talab ni kuma zan muku gafara inda Allah subhanahu wa ta'ala sannan Allah yace ce washkuruli ku gode min akan ni'imar da ne muku wala tafurun kada ku kafirce mu Allah ya faɗi abubuwa guda goma cikin suratu Ibrahim da ya ɗan Adam wanda ya cancanci abuta masa daga ƙarshe har ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kaffar to wannan maganan fazkuruni ku ambace ni ne kuma ambace ku kun san yana daga cikin abin da ake jifan ahlus sunna da shi cewa ba sa son zikiri kuma ba sa yin wa wai ba sa yin zikiri to wannan ya kamata a ɗanyi bayani a nan wajen akan abin da ya shafi wato zikiri domin a tabbatar suwaye suke yin zikiri mai lasisi mu ba za mu yi zikiri ba sai zikirin da ya biyo ta ofishin annabi ya sa masu tamyace shi za a yi shi ne kai ka'idan saboda haka wannan ƙadiyan yana daga cikin abin da wasu suke yin sharri kuma abin mamaki sai ga wani da rawani yana karatu wani da azumi amma sai kalli alu suna sai ce ba sa zikiri to idan Allah ya faɗa abu ya ce wannan abin shine kaza kuma ƙa'idar da ake a yi shi akan karantarwa annabi sai kai sai wani ya ce ba ka yi dan Allah a antum a'lamu amilla su suka fi Allah sani to shi za mu gasgata ko Allah za mu gasgata wa man asdaqu min Allah lahimi. ila kalman zikirin ta zo gurare da yawa cikin Qur'ani ta zo kalmar zikira ta zo su goma sha ɗaya a cikin Qur'ani a cikin surori tara uzkuru su ashirin da tara a cikin surori sha ɗaya uzkur su goma sha shida sannan zikiru ta zo su hamsin da ainihin wato biyu a cikin ƙur'ani duka akwai duk wata kalma da take da alaƙa da zikiri cikin ƙur'ani ko umarni a yi zikiri babu wacce ban rubuto ta ba a nan wajen amma lokaci ba zai ma ba mu ambace su amma kalman zikira ɗin su goma uzkuru da umarnin cewa ku yi zikirin ko ku ambata su ashirin da tara sannan zikiru su hamsin da biyu a cikin alkur'ani to malamai na tafsiri sun ce kalmar zikiri tana zuwa da ma'ana ɗaiɗai har guda ashirin a cikin ƙur'ani na ɗaya allah yakan yi amfani da kalmar zikiri a cikin ƙur'ani yana nufin zikiri na harshe allah ya ce fazkurullah ka zikirikum a aw ashadda zikira sannan yake cewa hafizu ala salawati was salati alwusta wa qumu lillahi qanitin ko fa in kuntum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun sannan abu nabi akwai azzikru bil qalbi wan nadam zikiri da zuciya tare da yin nadama Allah ya ce wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum sai ya ce zakarullaha sai su tuna Allah mai zikirin Allah sai su tuna Allah ta hanyar abin da suka bai dace ba sai su yi nadama dan haka Allah ya ce fastaghfiru li dhunubihim sai su nemi gafara akan wa akan zunubansu sannan kalma ta uku alhadis zance ko ka ba da labari yakan zo a cikin qur'ani da ma'anar zikiri wancan mutumin da ya fita daga kurkuku sanda zai fita annabi yusuf ya ce masa uzkurni inda rabbika idan ka je ai hadithu bi hali yace fa ansahu shaytanu dhikra rabbi falabisa fi sijna bid'a sini fistijin bid'a sinin sannan kalman al ma'ana ta hudu takan zo bi ma'anan al-khabar labari Allah ta'ala ya ce wa yas'alunaka an darqarin qul sa'atlu alaihim minhum zikra qul sa'atlu alaikum minhu zikra bi ma'ana khabar labari sannan kalman zikiri tana zuwa bi ma'anan al-izatu wa'azi Allah ya ce falamma nasu ma zukiru bi fatahna alaihim abwaaba kulli shay'in da kuma can da ci falan ma su ma zukiru bihi an daina hau na anis su ma'ana ta nawa kenan ta biyar da kalman zikiri take ɗauka a ƙur'ani? sannan kalman zikiri tana zuwa da ma'anan tauhidi Allah ya ce wa man da an zikiri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ama sannan ya ƙara cewa wa man ya'ash an zikrir rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin ma'ana ta ainihin wato biyar kenan san ta shida sannan kalman zikiri tana zuwa da ma'anan wahayi cikin qur'ani Allah ta'ala ya ce fattaliyati zikira sannan ya ce a ulqiyaz zikru alaihim min bainina bal huwa kadzabul ashir sannan ya ce falmulqiyati zikira wannan di ya zo bi ma'anar wahayi a cikin ainihin wato littafin Allah sannan alqur'ani Allah ta'ala ya kira shi zikiri ya ce ma ya atihim min dhikrin min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun sannan attaura taura da kuma ilimi Allah ya kira su zikiri ya ce fasalu ahla zikiri in kuntum la ta'lamu sannan asharafu sharafu abin da yake madaukaki Allah ya kira shi zikiri ya ce wa annabi wa innahu la zikrun laka wa liqaumika fa sawfa tusalun wa rafa'ana laka zikraka sannan a taa wanda shine yazo a wannan ayar Allah ya kan yi amfani da kalmar zikiri yana nufin da'a shine fazkuruni ku yi min da'a azkurkum ni kuma ummuk gafara Washkuruli ku gode min wala takfurun kuma kada ku kafirce mu sannan alhifz haddace abu ko kiyaye abu yakan zo da ma'anan zikiri cikin qur'ani Allah ta'ala ya ce khudhu ma atainakum bi quwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tahtadun to sannan Allah ta'ala yayi magana akan abin da ya shafi wannan ya ce mana wadhkuru ni'matallahi alaikum sannan kalmar zikiri tana zuwa cikin qur'ani da ma'anar bayan Allah ya ce au ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum wai suna mamaki wato zikiri bayani ya zo daga wajen ubangiji daga wajen wani mutum daga cikin su sannan Allah ta'ala ya ainihin wato ce sa'ad wal qur'ani zikir ina rantsuwa da qur'ani ma'abucin bayani sannan kalman zikiri tana zuwa da ma'anan salloli guda biyar Allah ta'ala da ya ce can sai ce rijalul lati lihum tijaratun wala bai'un an zikirillah malamai suka ce nan azzikirullahi shine salawatul khams sannan kalman wato zikiri takan zo ma'ana ta sha biyar sallar juma'a Allah ya ce mana ya ayyuhal na amanu idza nudiya lis salati min yawmil juma'ati fas'au ila zikrillahi me zikirin Allah anan wajen sallar juma'a da Allah sunna suna sallar juma'a ko ba sa yi qur'ani Allah ya ce zikiri ne inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun muna muna karatun qur'ani ko ba yi ana yi sannan al'aib aibu Allah ya kira shi zikiri Allah ta'ala ya ce wa akan ra'aka na kafaru in yattakhizunaka illa huzwa a hadha alladhi yadhkuru alihatakum bisu ko a hadha alladhi yadhkuru alihatakum ko cikin ko hum bi dhikri rahmani hum kafirun Allah ya kira shi da aibu sannan wasu malamai suka ce sallar la'asar ma ta kan zo bi ma'anan zikiri a cikin qur'ani da ya zo annabi suleiman cewa inni ahabbtu hubbal khair an dhikri rabbi hatta tawarat bil hijab sannan allahil mahfuz Allah ya kira shi da zikiri a cikin qur'ani ya ce wa laqad katabna fi zabur min ba'd adh-dhikri anna ya ardu yarusuha ibadi salihun sannan as-sana'u 'ala yabo akan Allah ko yabo akan annabi Allah ya kira shi zikiri ya ce wa shu'ara'u yattabi'uhumul gawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun sai ce illal amanu wa amilus salihati wa zakarullaha kaseeran wa zakarullaha kashirin shine suka ce suka yabo akan Allah da yawa kuma suka yabo akan manzon Allah da yawa wantasaru min ba'du ma zulimu suka ɗauki fansa bayan an cuce su sannan malamai suka ce ma'ana ta ashirin Allah ya kira manzan Allah a Qur'ani da zikiri ya ce qad anzalallahu ilaikum zikira sai ya ce rasulan yatlu alaikum ayatillahi mubayyinatin malamai suka ce anzala anan ya zo bi ma'anan arsala qad anzalallahu ilaikum zikira qad arsalallahu ilaikum rasula wannan rasulan din sai sa sai Allah ya kawo shi gaba da yace zikira sai ce rasulan yatlu alaikum ayatin lahi mubayyinatin to wannan shine ma'anan da zikiri ya zo a cikin qur'ani da ka ba wani wanda zai zo ya mana wayo ya mana dodoro domin san abin da muke mutane ne mu da muke fassara qur'ani akan fahimtar magabata duk wata hanya da wani mutum zai shigo da wani abu ta bayan gida da sunan zikiri to bai isa ya mana wayo ba yanzu wannan littafin al-azkar ne na imamun nawawi kowa ya san jalalar imamun nawawi a duniyar ilimin hadisi to ya yi shi ne akan zikiri kawai to duk zikirin da ake yi a gurare daban-daban ka je in aka ce maka ana zikiri in baka ga zikirin ba a cikin wannan azkar in to kakkai ba zikirin da ya zo daga annabi bane imamun nawawi a wannan littafin nashi da ya tashi bayan ya gama muqaddima sai ya ce amma ba'adu faqad qala al azim al al hakim ya ce a azkurkum sai ka wannan ai wa ma khalaqatul jinna wal insa illa li abudun sai ce fa'ulima bi hada sai aka sani da wannan anna min afdal au afdal yana daga cikin abin da ya fi shine halul ab halin bawa shine halu zikirihi rabbal alamina halin da zai kasance na ambatan ubangijin talikai galihu da kuma shagaltuwar shi bil azkar da zikirori sai ce wani irin zikiri alwarida an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama zikirin da ya zo daga annabi mu dama mun ce ba za mu yi zikirin kowa ba sai zikirin wa kai ma da ka kawo naka ka gaba makarba ba naka ba na annabi bane shi yasa ba makarba ba amma da na annabi ne da mun karba sannan ya ƙara kawowa a nan wajen imamun nawawi yake cewa faslun i'lam ka sani anna fadilatu dhikr ghairu munhasira falalar zikiri ba ta iyakantuwa sai yake fi tasbihi a wajen tasbihi wanda yake tasbihi yana zikiri ko bai wata halil wanda yake tahlili yana yin zikiri ko bai wata hamidi wata kabiri wa nahawiya sai ya ce bal kullu amilin lillahi ta'ala bi ta'ati fa huwa Zakiru lillahi ta'ala duk mutumin da Allah ya ce yayi abu yayi ya ce ya bari ya bari ya ce to yana zikirin Allah madaukakin sarki sai yake cewa kaza qalahu sa'id bin jubair radiyallahu anhu wa gairu min ulama sa'id bin jubair ɗaya daga cikin tabi'ai ya faɗa da wani daga cikin malamai ata ibn ribama ya ce ya ce majalisul zikiri hiya majalisul halal wal haram duk majalisun da za a zauna a sa littafi ana karantar da mutane halal da haram ya ce majalisi ne na zikiri yanzu kenan majalisin nan na tafsiri majalisi ne na me zikiri saboda ana karantar da mutane alhalal wal me wal haram sannan yake cewa ana karantar da mutane kaifa tashtari wa tabi'u wa tusalli wa tasumu wa tankahu ko wa tunkihu Wata tsalliku wata hudu duk a haka ake yace duk inda aka zauna ana karantar da wannan to majalisi ne na zikiri da abin da ya kama da wannan sai ya kawo innal muslimina wal muslimati har zuwa dhakirina allaha kathiran bayan ya kawo wannan sai ya ce wa alam ka sani anna hadhihi al aya al karima wannan ayar mai karanci mimma yanbaghi an yahtamma bi ma'rifatiha sahibu hadha al kitab yana daga cikin abinda da mai wannan littafin ya kula da ita sai ya ce wa ƙadar kutulifa fi dalika malamai sun ƙara wa juna ilimi dangane da wannan ayan faƙalar al’imamu al hassan al’alwahidi al’imamu al abu da ibnu abbas suka ce al muradu yadhkuruna allaha fi adbar salawati da Allah yake wa na Allah kafiran wa zakirat yake masu yin zikirin da annabi yake bayan sallar farilla muna yin zikiri ko ba yi eh ana gama shi sa duk masallatan mu mafi yawanci sai kaga wannan tantance din na zikiri zikirin da ya zo daga makarantar annabi daga bakin annabi shi ake to da shaidar sahabi abdullahi dan abbas ya ce duk wanda yake ɗabbaka zikirin annabi bayan sallar farilla to wannan yana daga cikin wazakirin allaha kathiran wazakirati sai ce wa guduwan wa ashiyan azkaru sabah wal masa ɗaya ne wanda ba shi da hisul muslim anan wajen kana daga cikin wazakirin allaha kathiran wazakirati wa kullama staiqadha min nawmihi duk sanda mutum ya tashi daga bacci ya farka ba akwai zikirin da ake ba wa ma gada auraha min manzilihi zakarallaha ta'ala in mutum ya tashi zai fito daga gida da safa ba akwai zikirin da ake ba idan mutum ya gama abin da yake da yamma zai koma gida zai shiga ba akwai zikirin da ake ba to mu matsalar mu da malaman sun yi adalci su ce wa'annan mutanen abin da suka ce su sun yarda da zikiri amma sai dai matsalar su sun ce ba su yarda da zikirin kowa ba sai na annabi shikenan wanda yake sauraron mu kamar yanzu ne a kawo buhun kwandala kwandala a aji sannan a kawo buhun dola sai a aji sai a ce to ga buhun kwandala kwandala ga kuma na dola kai da kake son kuɗi ya rage maka ka ɗauki wanda kake so shikenan ko zikirin kowa yana da kyau a duniya a bashi yana da kyau amma ma masu saurare bayani ga na annabi ga wanda ba na annabi ba ko kuwa kowa sai zaɓa wanda yake son na annabi ya zaɓa wanda ya ga bai son na annabi ga wani na annabin shikenan sai zaɓa to amma fa ƙarya ake sai a ce to akwai wasu mutane makiya zikiri ne a'a mu zikirin da ya sabawa na annabi shine ba mai da shi ba wannan ita ce ka'idar mu a wajen ainihin wato zikiri to bayan ya kawo wannan sai yake ta wa qad jaa fi wa qad jaa fi hadith abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu manzon Allah ya ce idan aiqadha ar-rajulu ahlahu min al-layli idan mutum ya tashi iyalansa da daddare fa sallaya aw sallara ne jami'a jami'an suka yi sallah raka'a biyu da shi da iyalansa kutiba in ji manzon Allah za a rubuta shi fi zakirin Allah kasiran wa zakirati to yanzu kenan ina kuma ga wanda ma yake zuwa ya je tahajjud ya tashi ya sallah shi kadai amma duk da haka wani sai ya maka rashin adalci sai ya ce maka makiyin zikiri ba ka son zikiri wannan bayanan wasu ba sa masa daɗi amma tunda ana jefa mana kalma ta cewa makiya zikiri kaga ai dole ne ai bayani wannan littafin na ibnul qayyim al-kalimat tayyib da ya littafin a ciki wanda yake so ya nema wallahi da ya tashi kawowa fawaid zikir sai da ya kawo fa'idoji guda ɗari akan zikiri saboda haka mu zikirin bid'a shine ba mai da shi ba mu ba za mu yi zikirin kowa ba sai zikirin da annabi ne ya sa stamp din shi yace shi za a yi shi za mu in ka kawo zikiri muka leƙa mu gani wannan zikirin daga wajen ka ne sai mu ce to ina na annabi yake in ka ce babu sai mu ce to naka mardudun man amila amilan laysa alaihi amruna fa huwa min raddun mun ban ma kayan ka wannan littafin wannan littafin idan aka ainihin wato lura da kyau wannan littafin idan aka lura da kyau za a gan shi da suna riyadu tafsir lil karim an san ko tafsirin waye tasirin shak ibrahim ya ne muna da shi yanzu mun same shi mujalladi guda shida ne to bari ku ji abin da ya magana akan abin da ya shafi ainihin wato zikiri da ya magana akan zikiri da ya kawo cikin suratul anfal ya ayyuhal ladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katiran la'allakun tuflihun yayi magana mai tsawo sai ya zo inda yake cewa fa inna lahi. tabaraka wa ta'ala lallai zikirin Allah madaukakin sarki bihi yanalal abdu da shine bawa yake samun addaraja daraja ar-rafi'a inda Allah tabaraka wa ta'ala daraja madaukakiya wajen Allah wa bi zikrillahi yanalul abda yanalul abdu al-intisar ala a'da'i da zikirin Allah ne tunda har a wajen yaki ma Allah ya ce mana mu zikiri kana rike da igwa kana jujjuya ta kana wuntsila gudi gudi Allah ya ce mana kuma fadkurullah kafiran la'allakum tuflihun sai an yi zikiri sannan sai ya ce da zikiri ne bawa yake samu wato cin nasara a wajen abokan gaba fi mawqifil qital a wajen yaƙi sannan wa zikrullahi mahmud zikirin Allah abin yabo ne ala kulli halin akan kowane irin hali shi yasa nana Aisha take cewa kana rasulullahi yadhkurullaha ala kulli ahyani duk halin da manzon Allah yake yana zikirin Allah sai yace wa fi kulli waqatin wa fi kulli mahall wala siyama indal gafilina musamman wajen wanda suka rafkana falihaza warada al'amru bizikri fil aswa yace saboda haka ne umarni ya zo a zikiri a cikin kasuwa li'anna julla ahli ahli aswa domin da yawa daga cikin mutanen da ke cikin kasuwa gafiluna an zikirillahi sarraf kana wajen zikirin Allah faman zakara Allah fi tilkal hala wanda ya ambaci Allah a kasuwa Tun da ai har shiga kasuwa yana da zikiri ko bai da zikiri yana da shi sai yace ce niyyatin annan nasa gafalu an anillahi cewa da niyyar mutane sarraf kana akan Allah wa anta tadhkurullah tabaaraka wa ta'ala kai kuma kana ambatan Allah sai yace fa hadha warada fihi wa'adun hasan wannan alƙawari mai kyau ya zo daga wajen Allah to da dai tashi kawo misali sai yace akhrajat tirmidhi min hadisi Umar bin Khattab radiyallahu anhu annabi ya ce man da kala suka wanda ya shiga kasuwa faƙala sai ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu huwa yuhyi ko wa yumitu bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in min qadir wannan zikirin daga bakin wa yake daga bakin wa yake daga bakin annabi yake saboda haka sai a dabbaka shi yanzu wannan zikirin da daga jakashi yake za a bi to duk zikirin da suke yi to su kawo inda na annabi suka kawo suka ce ayi akwai rigima babu saboda haka zikirin wani aka kawo aka ce ai yasa muka ce mun kuma za mu yi ba to har ya zo nan inda yake cewa fa innal abda idza ata Allah tabaraka wa ta'ala wa ta'a rasulahu in bawaye ma Allah da'a yi ma manzon Allah da'a to zai samu taimako na ainihin wato azurta duniya da lahira sai ya wa in khalafa sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fadhalika mimma yad'u ila al-fashal yace sabawa sunnar manzon Allah yana daga cikin abin da ke jawo al'ummar musulmi su samu rauni kenan wajen zikiri idan aka kawo bid'a aka ki na annabi za a samu daddarewa ko ba za a samu ba za a samu kuma wanda yake so ya ji ana sai da tafsirin a kasuwa riyadu tafsir lil qur'an al-karim na ainihin wato shi maulana sheikh ibrahim inyas al-kaulahi madinatu kaulaha gashi nan dai shekara da kaza kaza sai ka je ka siya a kasuwa har maganan wancan duk maganan da ya kawo na maganan zikiri sai ka je ka ainihin wato dudduba saboda haka malaman ya kamata su ji tsoron Allah su yi ma suna sunna adalci mu mun yadda da zikiri akwai amma mu abin da muka ce ba za mu yi zikiri irin na kowa ba sai irin na manzan Allah mu abin da muka faɗa kenan wannan shine rigiman mu da su amma wasu daga ciki in ba su yi karya ba ba za su ci kasuwa ba sai a ce ai ba sa son wa ba sa son zikiri ai makiya annabi ne ai haka ake ta yadawa Allah ya shirye da mu sannan Allah ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani ista'inu bis sabari was sala ku nemi taimako ta hanyar ainihin wato yin hakuri ma Abdullahi dan Abbas ko wasu daga cikin malamai suke cewa ista'inu bis sabari was sala sababin saukar wannan ayar shine annal mushrikina qalu lalle mushrike daga cikin mushrikan maka sun ce wa annabi sayarji'u ila dinina kama raja'a ila qiblatina da sannu manzon Allah zai dawo zuwa ga addinin mu kamar yadda ya dawo zuwa ga alqiblan mu sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ista'inu bis sabri was sala ista'inu ala talabil akhirah ku nemi taimako ta hanyar neman lahira amma ta wata hanya sai Allah ya ce bis sabri ta hanyar yin hakuri to goben Allah ya kai mu idan mun je wa bashir sabirina za mu kawo matakai da haƙuri ya zo kamar yadda ibn al-qayyim ya bayani a cikin wato eh, madarij na fi manzilati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai da Allah ya kawo kusan matakai guda ashirin dangane da haƙuri yana daga cikin abubuwa guda biyar da Abu Huraira ya ce wanda yake da shi Allah zai bashi abu kaza Allah ya ce la in shakartum la azidannakum in ne muku ni'ima kuka gode ne kuma zan ƙara muku sannan Allah yake cewa man yattaqillaha yaj'al lahu min makharaja wanda duk ya ji tsoron Allah sai Allah ya sanya masa me mafita wannan shine na biyu wa man yatawakkal ala Allah fa huwa me hasbuhu duk wanda ya dogara ga Allah Allah sai ya ishe shi sannan na hudu yace fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana min gafara in dai kuna neman gafaran Allah Allah zai gafarta muku sannan yursilis sama'a alaikum midrara sannan Allah zai saki sama ta kwararar da ruwa akan ku kinaya ne na za ku samu me za ku samu arziki sannan abu na biyar wanda yake da haƙuri inna ma yuwaffas na ajarahun da gairi in kana da haƙuri in an je gaban Allah in an tashi biya ba lissafi za a yi ta ɗibowa ne ana ana baka Ta sai goben Allah ya kai mu sai mu bayani akan matakai na haƙurin da Allah ya biyo umarni da yin haƙurin umarni da kishiyar rashin yin haƙurin ladan mai haƙuri matsayin masu haƙuri kamar yadda ibn al-qayyim ya kawo a cikin shi madarij salikina akan abin da ya shafa haƙuri Allah ka sa mu zamanto masu haƙuri sannan bisabari salati ta hanyar yin haƙuri da kuma yin sallah malamai suka ce me yasa Allah ya ce ayi yi haƙuri saboda haƙuri yana daga cikin abin da yake da wahala a zuciya sannan kuma sallah tana daga cikin abin da take da wahala wajen aikata ta a ganga jiki ba haka bane musamman lokacin sanyi wani sai karfe 8 za ka ganshi yana alwala a kofar daki zaka wuce yana ma sallama ko kunya bai ji assalamu alaikum assalamu alaikum to sunna sallah tana da wahala abu ne wanda yake da wahala a jiki haƙuri kuma abu ne wanda yake da wahala a zuciya sai Allah ya ce mana wasta'inu bis sabari was sala saboda me inna Allah ma'as sabirin Allah yana tare da masu haƙuri ma'iya ki bantacciya zai taimake su zai karfafa shi daga ainihin wato sa saboda haka nan za mu tsaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk